assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau litinin 23 ga watan jimadal ula hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da hudu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhreji a hadisul bugya na abu abdurrahman aldosowe ismail buna ahmad akibo allah maɗaukin sarki yi mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba mun shiga gaban da ke a kan aure a inda mala ya kawo mana ayoyin alkur'ani da yawa waɗanda suke zaburarwa kan maganan aure a yau mala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗanzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce annikahu sunnati aure sunnata ce Kamar rage ba an sunnati duk wanda ya kyamaci sunnata faƙada rage ba an ne ya ce haƙiƙa ni ya kyamata aure annabi ya ce sunnar shi ne duk wanda ya kyamaci sunna na aure to ba kowa ke kyama ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a muna gane wannan za ga mutum ya zauna ya ce shi gaba ɗaya aure ne bai sha'awan yi to abin da wannan yake nunawa kai tsaye in ya sani ma to ya ƙara sani yana cewa bai sha'awan sunar annabi ne wannan kuma akwai haɗari gaskiya wannan ne hadisi na tamanin cikin jerin giyan hadisan buguya mala ya ce minal ihya'i wa gairihi malam ah, isma'il dan abubakar ya ce wannan hadisi ya zo a cikin littafin ihya ulumuddin da wasu littattafan ma ƙultu mala akibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne an kharaja hubunu maja ibn maja ne ya fitar da shi a lamba hadisi na 1846 mala ya ce finnika a littafin da ke bayani a kan aure babu ma ja a fi fadlin nika a ƙarƙashin babin da ya zo da bayanai a kan falalar aure mala ya ce wa sanaduhu da ifun amma cikin wannan isnadi na ibnu maja akwai mai rauni fihi a cikin isnadin mai suna isa bin maimun almadini akwai wani mai suna isa ɗan maimun almadini lakin lahu shawahidun fi sahihaini sai dai wannan hadisin akwai waɗanda za su ƙara mai ƙarfi a cikin Bukhari da Muslim, wa fi gairihima malici da wasu littattafan ma da suka ruwaito hadisin wanda ta ƙawihi za su ƙarfafa hadisin ya zama hadisi ne sahihi faƙada akhraj al-bukhari juz'an minhu malici al bukhari ya ruwaito wani yanki na wannan hadisi a lamba na dubu biyar 563 fi nikahi babu targibi fin nikah wa akhrajahu muslim muslim ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1401 min hadisin rahat talata a cikin ɓangaren hadisin waɗannan mutum uku waɗanda suka zo sa san annabi wasa hahahu shehu nasir rahimahullah babban malami a sheikh muhammad nasiru dinar albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsila sahiha a lamba na 2383 a cikin mujalladi na biyar a lamban shafi na 497 malam yake cewa wa an wana laho bi ƙaulihi Muhammad Nasir dinar Albani har yi wani unwani ya kafa zance a cikin wannan littafi da cewa al'amur bizawaj izastata'a an yi umarni da yin aure ga duk wanda ya samu dama da ikon yin auren wa illa in ko mutum bai da hali da zarafin yin auren fa saumi to shi an umarce shi da yin azumi ne kenan baka da aure to lalle kuma ka rika yin azumi kai naka umarnin kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko qala al musannif rahimahullah marubucin littafin buguya Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Waƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, annabi ya ce, Lilmar'ati sitran, mace tana da sitara biyu ne, alƙabaru, sitaranta na farko ƙabari, sitaranta na biyu wa zauju miji, kenan kun fahimci wannan maganar. kenan duk matan da ba ta da miji ko ba ta mutu ta shiga kabari ba kaman ba ta da sitara kenan wannan ne hadisi na tamanin da ɗaya rawahu tabarani al’imamu tabarani ne ya ruwaito shi ƙultu malam akibo ce hadisun maudu'un wannan hadisi ne na ƙarya ƙarya ne aka yi ma annabi akhrajahu tabarani fi mu'ajimihi thalatha Mala ya ce al'imamu tabarani di ya fitar da wannan hadisi a cikin ma'ajim ɗin shi guda uku, fa'akharajahu fil kabir, ya kawo wannan hadisi a cikin mu'ujamul kabir a lamba na dubu sha biyu da ɗari shida da hamsin da bakwai, wa fil ausat a cikin mu'ujamul ausat a lamba na dubu takwas da ɗari biyu da arba'in, wa fil sagir a cikin mu'ujamul sagir a lamba na dubu ɗaya da saba'in da takwas min ɗariƙe Khalid bin Yazid al-Qasari. A cikin ruwayan Khalid ɗan Yazid al-Qasari an abi Rauk, Atiyya bin Habun al-Haris, an bin Muzahimin, an ibn Abbasin marfu'an. Kun ji da isnadin hadisin yake. Wa illatu hazal hadis, Mala ce illan wannan hadisi Khalid al-Qasari. kana amiran shi Khalid al-Qasari sarki ne utila bil Kufa an kashe shi a garin Kufa wa huwa da'ifun mutum ne mai rauni lam yuwathiquhu ghayra ibn Hibban ba wanda ya amince da shi in ba ibn Hibban ba ala tasahulin minhu tare da kowa ya san irin sakacin da ibn Hibban yake yi wajen amincewa da mutane masu rauni fi tawthiq wajen amincewa da mutane masu rauni kama zakarna kamar yadda muka ambata fannafsu mala ya ce haƙiƙanin gaskiya zuciyarmu la tatma inna lima yanfarid bi tawthiqihi ba ta natsuwa ga abin da ibn hibban ne kaɗai ya bayyana amincewan shi da wani mai ruwaya wa qad da'afahu huwa bi nafsihi fi kitabil majruhin kuma a cikin littafin ibn hibban mai suna kitabul majruhin ya raunata shi khalid al-qasari wa qala yace la yutabau ala ahadithihi ba mai mutaba'a a cikin hadisan shi wa haza mimma yadullu ala anna mujarrad zikr zikr ibn hibban lirawi fi kitab thiqat malai ce wannan yana nuni dan dai ibn hibban ya kawo mai ruwaya a cikin kitabin thiqat min gairi an yi nassa ala annahu thiqa in bai fito fili ya bayyana cewa mutumin kirki ba ne la yufidar rawi kabiru She'in ya ce wannan bai fa'idantar da mai ruwaya wani babban al'amari in lam yi alaihi muddin da wani bai yi muwafaka da ibn hibban wajen amincewa da wannan mai ruwayan ba wa qala ibn adi ibn adi yace an da haza a ahadisu kulluha la yutabu alaiha la sanadin wala matnan yace duk isnad hadisan da ya ruwaito babu wani wanda ya masu mutaba'a ya tabbatar da ingancin waɗannan hadisai ko rashin ingancinsu kuma ba wanda ya ruwaito irinsu wajen matani ko kuma wajen isnadi wa kada ashara shehu nasir din albani ila illatin ukhra Fisanat, haka albani ya yi isharan wani illa na daban a cikin isnadin wahiya alinkita baina dahak wa baina abbas shi akwai inkita'i tsakanin abbas da dahak radiyallahu anhuma wa qala ibn hibban fi sikat kuma shi ibn hibban ɗin can dai ya faɗi a cikin kitabu sikat ya ce walam yushafi ahadan min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi wannan mutum bai ji karatu kai tsaye daga kowa daga cikin sabon annabi ba ba wanda ya ji karatu a bakin shi mu mushafa hatan sam wa man za'ama annahu laqiya ibn abbas faqada wahima duk malamin da ya riya cewa shi wancan babban malami ya haɗu da ibn abbas ya ce wahami ya same shi wa an kara shu'uba an ya kuna kanala kai Abbas shu'uba yayi karin ma cewa sun ma haɗu da ibn Abbas wa min huna fa ji ba ala kullu man yashtaghala fil qur'ani bit tafsir to daga nan ne duk mutumin da ya shagala wajen binciken tafsirin alkur'ani an yata an yata a sani da dhahak to je koyi binciki isnadan dhahak an ibn Abbas, kun gano wannan? Cin da ma ba su haɗu ba, kuma ma bai haɗu da wani sahabi ba, kene yana daga abin da yake wajibi ga duk wanda zai zauna tafsiri, ya ji an ce da haq ya ce daga ibn Abbas, to malai ce lalle je bincike. Kun ga alherin ilimin hadisi ko? Shi yasa malamin hadisi shine malamin duka. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace. sai ce fa inna kathiran min min al-athar al-warida fi tafsir ma da ce saboda asare da suke zuwa da yawa cikin tafsiri an ibn Abbas inna ma hiya min tariqat dahak haza suna zuwa ta hanyar wannan dahak din ne wa qad sabata annahu lam yasma min ibn Abbas kuma gashi ya tabbata cewa bai fa yi karatu wajen ibn Abbas ba wala laqiyahu kai ko haɗuwa ma ba su yi ba wallahul musta'an jama'a mun gano wannan da kyau ku wa qad awrada al hadith ibn al jawzi ibn al jawzi ya kawo wannan hadisi fil mawdu'at a cikin kitab al mawdu'at din shi shi ibn al jawzi ya rubuta wannan littafi ne kawai yana terere da hadisan ƙarya wa kadha shaukani fil mawdu'at haka shi ma shaukani a cikin littafin shi da ya tattara hadisan ƙarya al ma'ruf littafin da ya shahara bi fawaidil majmu'a fil ahadis al mawdu'a littafin al-imam Muhammad bin Ala ash-Shawkani kenan wa akhiran malai ce da dai daga ƙarshe karshe a Sheikh Nasir Din al-Albani rahimahullah ya kawo hadisin fi da'ifa a cikin silsilatul ahadis ad-da'ifa a lamba na 1396 a juz'i na uku shafi na ɗari takwas takwas da da hamsin 858 waqad tuqiba suyuti rahimahullah har albani ya ci gyaran suyuti Allah ya ji kan babban malami suyuti da malam albani ya ce ibn jauzi fi hukumihi ala hadhal hadis waqad ta'aqqaba yu a'a ba albani ne ya ci gyaran suyuti ba suyuti ne ya ci gyaran ibn al-jauzi fi hukumihi ala hadhal hadis dangane da hukuncin da yama wannan hadisi bil wada'i cewa hadisin ƙarya ne bi wujudi shahidin lahu kun gano wannan wajen an sami mai shaida a kan shi walam yasna shay'an fa inna shahidin ladhi dhakarahu isnaduhu muslim shi ma wanda ya dan ƙara mai ƙarfin shi ma isnadin shi yake da duhu wa shar idza zalika shaykhul nasir fil mawdu' fil wada'i al musharu ilayhi sabiqan mun gano wannan da kyau ko misali an kama irin waɗannan fulani ne da suke zuwa kakkashe mutane sai aka ce je kawo wanda zai belin shi ya shaide shi daga yau ba zai ƙara kashe kowa ba sai je kawo ɗan boko haram ya ƙara ma barna dawaki ko bai ƙara ba kun gano wannan da kyau ko kaga wannan har abada ba zai tuba ba kuna ganiya to wai hadisin ƙarya ne shine aka je aka nemo wani isnadi wanda yake cike da duhu wai shi ne zai cece shi ɓarawo aka kama sai ya kawo ɗan fashi ya belin shi kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne abin da mala yake faɗi shi sa wannan hadisi hadisin ƙarya ne da ke cewa mace sitara biyu take da shi sitaran farko miji sitara na biyu kabari wannan ba daidai ba ne ba danganta irin wannan hayaniyan ga annabi kuma za ku ji waɗannan hadisai su ne hadisan da ake wa'azuzzuka da su ana waliman aure, ko ba ka bane, a karanto ingantattun a faɗi kawai, waɗanda ake ma wa'azi in sun ga dama su ji, in ba su ga dama ba kuma su da Allah, mun gano wannan da kyau, Allah ya taimake mu. Ƙalal musannib rahimahullah, marubucin wannan littafi a Sheikh Ismail, ɗan Abi Bakar Allah ya ji ƙanshi, yake cewa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanzu Allah ce ya ma'asharar shabab ya ku taron samari ta man istata ta alba'ata falyatazawwaj duk wanda ya samu ba'a to ya aure me ba'a Mun gano wannan malam zai fassara mana ma ma'anar ba'a to duk wanda yake da ba'a ya aure fa innahu a lil basar domin yin aure zai rintse mai idin shi kun gano wannan daga kallon wasu mata da za su ɗauke mai hankali kuna fahimta duk wanda ya balaga za ga yana sha'awan ya mace amma in mutum ya aure musamman ita matan ta iya tuka motan aure to zai zauna lafiya mun gano wannan ta sayan da ake tarerayen miji inda za ta ɗauke hankalin miji ta biya miji bukata ba tare da ya koma yana bukatan wana ba a waje ba dan idan ya kasance yaro ne a gida ya zama ba a bashi abincin gidan ya ci ba to ko zai shiga makota yana sha'awar wani abinci a gidan nan ko daga abincin an girka ko an aji mun gano wannan da kyau ko to in dai ba a bashi ya ci ba to ko zai je na miƙa hannu a san mai a wani waje kuna fahimtar wannan to haka idan matan aure ta zauna bata san yadda za ta jawo mijinta zuwa gare ta ba ta zauna ne kawai ta jira to ba ta da bambanci da abincincin da ke cikin kwano bai da amfani ina fata mun gano wannan da kyau sai ƙetare wannan abincin sai tafi can wani waje da yake sa ran ƙila ba mamaki a nan za ta rere shi shi ne sai ta zo sai ta ce wai shi kenan su mazan nan dai Allah maɗaukin sarki ya jarabce su da matsiya ce jaraba ba sa iya rufe idan suna ganin ‘yan budurwa ko ‘yan bazawara hankalinsu ya dinga tashi kenan ke kika can mun gano wannan da kyau ko ko ma kina yin abin da ya kamata ba dai sunna bane kun gano <laughs> wannan da ke ku? raya sunna ya zama laifi ai bai zama laifi ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai yake cewa ahsanu lil farj sannan wannan ne zai kiyaye mutum farji a waye gari a ce mai aure yana neman matan banza ko matan aure tana bin samarin banza Allah ya kiyaye illan wannan abin ya kai matuka. ina fatan mun gano wannan da kyau wa man lam yastati wanda kuma bai da zarafi da ikon yin aure fa alaihi bisau to annabi ya ce na umarce shi da yin azumi fa innahu wija saboda azumin nan zai zama mai fitiya ne shi yasa Muhammad Nasir din Albani mu karanta a cikin silsila yake cewa wanda yake da halin aure an umarce shi da yin aure wanda bai da halin aure an umarce shi da yin me azumi shi yasa in mutum bai da aure kawai ya ta azumi kun gano wannan da kyau ko wagware kun ji naku na'am to wani gudunmawa kawai azumi zai je ta yi kawai ya kiyaye azumin litini ya ta yin shi ko da an mai ta ya ce azumi yake mun gano wannan da kyau ya ta azumi amma lokaci ya kusa da izinin Allah kowa ya dagi kun gane kusa abin da ke damun mutane abu ɗaya ne wallahi adim kana gane mutumin kirki ta hanyar yadda da gaske yake rayuwa kuma da gaske yake addini wallahi duk wanda ka ga ya rike al'amarin azumi ba da wasa ba kuma bai da mata wallahi ka shaide shi wannan mutumin kirki kun gane wannan da kyau ko kuma Allah madaukakin sarki in yana son ya haɗa ka da mutanen kirki ko ina gaya maka ba su isa su ɓoye kansu ba ko sun ɓoye sai Allah ya fito maka da su Kun gano wannan ko cikin yaya ne sai Allah ya kawo wani yanayin da zaka gane wannan nagari ne wallahi. Ko da ko shi ba manufan shi ba kenan wallahi. Sai Allah ya yi haka. Kuna fahimtar wannan? Shi yasa idan ka taso kurewa ka ce baka da kuɗin da zaka yi aure ko abin da ya kama da haka. Ni ban cewa wannan uzuri ne. Ya kana da lafiya kana matashi ka ce baka da kuɗi. Ka je ka nemi aiki a koyaya za ka nemi aiki. ka zauna lafiya dan dama wai shugaban ƙasa da masu kuɗi da wane ne hidiman mai suke a gidansu ba hidiman kuɗi ba ne kai ma je ka nemo ka hidiman kuɗin daidai ruwa daidai kurji ni na ganin irin waɗannan abubuwan ko ku den cika ma kanku abubuwa ka ce wai sai ka samu kuɗi irin na wani sai ka yi kaza ai in Allah maɗaukin sarki bai sa za samu kuɗi irin nashi ba ko har sai ka mutu baka samu ba. gano wannan? Hanyoyi ne guda biyu in kayi nan, za ka sami yadda za ka rayu baka da matsala ɗaya kuma hanyar nan ne in kai har ka dawo ba za ka samu komi ba kuma in ka ce za kafin ka dawo nan kuma wannan ta toshe ita wannan za ka je ka samu ‘yan sana'o'i ne sauƙaƙa da za ka rayu cikin aminci kana nan kuma kana leƙen ayyaka da ka samu manyan kuɗi ka samu su ɗaukaka ka samu kaza Allah ya kabata wa kanka lokaci ne ɗan nan ɗin da ka raina ko yi shi ka gani kun gano wannan wala kana zuwa sai ga abubuwa sun buhu inda ka raina sai ga Allah ya kai ka inda baka zata ba muna fahimtar wannan da kyau ko wallahi inda baka zata ba sai ga Allah ya kai ka yanzu misali mutum ne zai zo yana karantarwa a secondary sai ce ya raina wai abin da yake samu wane ne ci gaba ba maki Allah madaukin sarki ya taimaka ana nan ana nan kana karantarwa a sakandaren nan abubuwa na kyau abubuwa na kyau ka karantar da wani yaro ya ji daɗi ya gama uban shi kawai nan da na sai ga uban shi ya aiko ya ce a ah, yana son ganin kana a ah, to ya takardun ka ce a ah, kana takardu irin waɗannan masu kyau ka ya haka kuma sai ga ɗauke ka kawai sai tura ka jami'a ko FCE ko pole ce je ka aiki a can wajen amma an ka je kana ta nema a wancan lokacin karshen ta lokacin bai yi ba kaga kayanan kenan mun gano wannan ne ku sai ka je ka karantar da wannan yaron ne a cikin master plan ɗinka na Allah aka rubuta cewa sannan za ka samu wannan ana nan watan wata rana kawai shi kenan sai wannan dattijan dai kun gano wannan da ke ko sai shugaban ƙasa ya mai magana a shi abokin shugaban ƙasa ne sai shi gaba da mutum ɗaya za mu shi ministan ilimi zai ce to yaro na da bai dai girma ba to amma dai akwai wani malamin yaro na kawai sai kira ka sai ce kawo takardunka je ka ji an san da kai kai ne minista mun gano wannan ina ruwan Allah ana nan ana nan shugaban ƙasa sai zai nemi wannan shawara to ni tenuwa na ta ƙare waye amintaccen ka zai gani za mu ba shi wannan ya tsare mana mutuncin mu yi abin da muke so sai shi ai ranka ya dade yaranka ministan ilimi mun gano wannan da kyau ko kawai ta kawai zai ka ji an ce ka zama me amma daga ina ka fara daga malamin sakandare ka fara kun gano amma kai nan ko kaje kana ta nema ku sai ta wahala shi yasa in ka kakkare na sana'a ko take sai ka tsaka kalli unguwan nan wai unguwan nan menene ba a saidawa sai sai gane cewa doya ne ba a siyarwa sai ka je ka saro ka zo ka kasa dankali ne sai ka je ka saro ka zo ka kasa tumatir da tattasai ne sai ka saro ka zo ka kasa kun gano wannan da kyau ku wala kana zaune kana karatun ka ka samu wani yaro yana tsare maka ana nan ana nan sai Allah ya sa albarka sai ga wata na ka zama kai ne mai sai da motocin garin baki ɗaya ta wannan sana'a da kare na amma matasa kawai sun zauna wai jira yake yi shi ga makaranta kawai yana neman aiki a shal to shi shal ɗin nan dai ma'aikatan su ba sa ƙariya ne ko na aiki a NNPC ko so yake aiki a gidan shugaban ƙasa je ka nema ɗan abin da ka samu ko ya yake ka zauna lafiya wa ai matan garin nan wallahi tallahi su suna son mai kuɗi ne sosai ka rabu da na garin nan ka je na wani garin ko kun gano wannan da ke ko wanda ba san kuɗi sosai in ka je wani garin ko na sha faɗin wannan ina gani ya kai shekara nawa ana cewa wai ina kashe mu ƴan mata kasuwa ni ba kashe musu kasuwa nake su waɗannan rike su to ana da buƙatar kuɗi mai yawa kai ko baka da kuɗin nan masu yawa kuma sai ka zauna ka mutu kayan azumin nan ya ishe ka ku gano wannan da kyau ko sai ka tafi wani ƙauye can sai ka je ka samu bakinki da kunu kun gano wannan da kyau ko ka san budurwan ƙauye ne idan saurayi ya zo tana Allah Allah ta tafi ta sha kunu duya mata a haka sai za ta fita wajen saurayi ce ke Allah zo bakin ki da kunu wana dan goge mata ka san za dan jiga zani ne abin nan dan dirje bakin haka nan da fita <laughs> to irin wannan gaje ka same ta tana da arha kun gano wannan da kyau ku? dan hidiman da zaka yi ba yawa sai hada ka da ita sai ka zo garin nan sai ka koya mata ɗaurin zani ka sayo mata ko dutsen goge kaushi ta goge kafan nan ya kyau ka rika mata kunshi kana abubuwa wallahi malam in ta goge ko <laughs> wala daga ya cewa da ya je makauyawa dubara akwai irinsu ina fatan mun gane wannan da kyau ce wani kauye muka je daura aure nike ce wanda tije wannan ba fata nan bane ya ce Allah kuma ni ce a ba ta nan ba ce ina wannan ai ta gari ce wannan magana na faɗi wani aboki na ashe ya yi makin gidan da ta shiga wallah muna da ya koma yanzu matansu ne ayyansu uku kana ganin da gazan ba ta can bace <laughs> gano ci a ah, wannan ya bata nan bane ta gari ce ashe shi ya ga amfanin to irin wannan ne bakinki da kunu ce in ka je kai mata alherin ɗari biyar ko wannan ɗari biyar ɗin can ƙarƙashin gado za a ɓoye ta sau da duk garin ba wanda ya samu ɗari biyar ranar gano nan da kyau kuma girmama ka za in za ka je ƙauyen sai ka je a yi maka canjin naira ɗari ɗari ko naira hamsin hamsin sababbi ful in ka je duk natijan da ka gani ka ciro ƙwaya uku ko guda hudu sai ka riƙe ka ce baba a riƙe wannan haka haka ka bi garin duka ga kewacin da ɗan ƙauye ne haka in ka je wajen mi unguwa da liman sai ka ba su kaman naira ɗari biyar guda goma kenan ka ba su shi kenan sai ka yi wata uku baka koma garin ba wannan ko ba wanda zai je maka ta'addanci a wannan wajen ina ba ta mun gano wannan da kyau sai ka ana cewa wannan matan alhaji ne <laughs> haka yake in ka je gidan ka yi musu far duk yaran gidan ka ba su ɗaiɗai haka za su rika yawo da da wannan abin da ka ba su kowa ya rike nashi haka sannan iyaye suna nan sun kosa ka fita dan za su tattare su su kwaci shikenan ita kuma in ta zo sai ka bata na dubu ɗaya guda ishirin kenan mun gano wannan da kyau ko in kuma kana son ka gigita gidan sai ka bata na dubu biyar bandar ɗaya ka tafiyanka budurwan barikin ka batin dubu biyar za ta gode ne na da mun gano wannan ne a ba da gode ba amma ta can gaje da dubu goman ka sai ka hautsu na ƙauyen baki ɗaya sai ka ana cewa to za ka turo da tawa a dubu goma ka gama kiliyan hanya haka kuma suke yi to ku kun ji wanda suka san asalin makamin abin wallahi malam ka gano shi sa duk wanda zai nemi yar sana'an shi yana son aure to ya yi mana magana mun gano wannan da kyau ko sai mu haɗa ku da malam sami ne kai ka can karkara ka samu bakin ki da kunu baka da matsala ka hakura ba ta iya turanci ba ba komi ba ta iya kaza ba komi kai dai ba mata aure kake nema ba ka zo ka sa ta a makaranta za ta iya ne wallahi kuma lokacin da za ka ga biyayya fiye da yadda kike zato ba ta taba ganin dangalin turawa ba ka haɗa ta da shi ga wallahi la'azim jama'a za ku sha mamaki sai ka zauna lafiya amma wannan ka zo ka kawo da taliya zai ce kai na gaji da cin dangoton nan ba golden penny ni. a'a kai kuma <laughs> to kaga akwai matsala eh na ko a can auye a irin waɗannan kamu irin irinsu muke so waye ko gwaji an ce a ɗaya sha uku amma kuma wala sai ka zauna lafiya kuma ta iya girki ta iya komi malam sai ka koya mata yi wallahi al'azim ba wani abu to da ka zauna baka da matan fa ba ga dai a ce kana da shi ba dai da ba mun gano wannan da kyau ni dai wannan nasiha nake muku wannan ne hadisi na 82 rawahu al-bukhari al-imam al fitar da shi wa muslim da al-imam muslim wa tirmidhi wa abu dauda wa nasa'i wal ba'atu mala yace menene ba'a mala sai yake cewa annika wa nafaqatiz zawj me annika shine mutumin da ke da lafiyan da zai iya biya ma matan bukatanta sannan kuma zai iya ciyar da ita mun gano wannan da kyau ko ba ka da sana'a kawai a kukuta a je maka aure wannan ba taimakonka ka aka yi ba sun cuce ka ne ina fatan mun gano wannan da kyau qultu mala akibo yace hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce kun san malam tun a muqaddima ya gaya mana da hadisan bukhari da wanda ba na bukhari ba da kowa mawaye in yazo cin da dai akwai hadisin da basu inganta ba to kowane hadisi sai mai ramzi da cewa ya inganta kun gano wannan da kyau ko wanda bai inganta ba kuma zai zo mai ramzi da cewa bai inganta ba kuma zai faɗi yadda hadisin ya zama ya inganta da kuma takharijin shi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wani hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi a lamba na 2565 fin nikah babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj muslim ya fitar da hadisi a lamba na 1400 fin nikah babu istibabin nika liman taqat nafsahu ilaihi wajada ma'unata a babin da ke bayani akan mutumin da ran shi ya kwallafi ga sanyin auren kuma yana da ma'una na auren shi yana da yadda zai to lalle ya aure tirmidhi ya fitar da hadisi a lamba na 1081 fin nika babu ma ja fi fadl tazwiji wal hathu alaihi abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2046 fin nika babu tahridi ala nika a babin da ke bayani akan zabararwa kan aure haka al-imam an-nasai a juz'i na 4 shafi na 169 fi siyam babu fadulis siya babin da ke bayani akan falalan aure kaga kai goro an gano falalan aure a kanka min hadi eh, falalan azumi. min hadisi abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama marfu'an wa awwaluhu anna alqama ibn qais qala kuntu ma abdullahi ibn mas'ud asalin hadisin alqama ne yace muna tare da ibn mas'ud bi mina a garin mina fakhala bihi Usman sai sayyidina Usman ya ja shi gefe wa qala lahu yace hallaka ya aba abdurrahman yace me zai hana ya kai baban abdurrahman shine ibnu mas'ud an nuzawwijuka bikran mu aura maka wata budurwa tudhakkiruka ma kunta ahudu dan ta tuna maka baya mun gano wannan da kyau haka ake yi in ka samu yan kuɗi ga abokinka bai abin nan ba sai ka dan bashi wasu yan kuɗi ka ce je ƙara aure yanzu misali gwamnan Kaduna zai ce kai zo za maka aure ba sai ka je ka yi ba mun gano wannan da kyau ko kuma ka san za a baka manyan kuɗi sayyidina Usman ne fa ya keɓe ibnu mas'udin babban malami ya ce aure za a yi maka a samu maka wata budurwa mai lafiya ta tuna maka baya fa zakar hadis sai ce a mun riga mun manyanta amma ga malam alƙama shine sai aka yi ma alƙama auren ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma wannan ya maka wani alheri in ka dawo gida kaka gaya mata na sai ta gaba da gwamna mun gano wannan da kyau ko kuma an raya sunna ne mala ce wa man akhrajahu ibnu maja daga cikin wanda suka fitar da wannan hadisi akwai ibnu maja a lamba na 1845 fin nika babu maja fi fadlin nika qala ibnu manzur ibnu manzur ya fadi a cikin al-lisan wal aslu fil ba'a al manzil in aka ce ba'a shine mazauni gida yasa da wannan ne duwan sauran da ya zo ce man zai aure sun ce ka mallaki wajen zama wala ayon ka mallaki wajen zama ko komi zai zo da sauki shin naka ne ko haya za ka yi ne ne komi ya zama da sauki duk abin da baka yi ba ko wala za a daure a auren haka nan ina fatan mun gano wannan da ke waje dai shine asalin aure sun maƙila al'aqad tazwij sannan suka ce iya ƙulla auren mun gano wannan da kyau ko ba'at li'annal li'anna man tazawwaja mar'atan bawwa'aha manzilan aka ce ai duk wanda dama ya aure ko ai shine zai neman mu matan wajen zama wa qad tutlaqu alal jima nafsahu malaci ana amfani da kalman alba'a ana nufin zaka iya jima'i da ita in ka aure ta eh to sai aure in ka san baka da lafiya to magana aure akan ka bai taso ba wallahu a'lam Allah madaukin sarki shine mafi sani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum